za a iya kama mu ta alfa sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa Zara Aminu Fahimi tare da ni Amina Buhari Auna. A duk ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala inda a yau ma za mu yi magana ne akan cutar coronavirus ko kuma COVID-19 da ta'addabi duniya. To ko yaya soyayya ta kama sakamakon matakin kulle da gwamnatoci da dama suka kafa a yankunan ku. Da ba ne gaskiya akwai hikima cikin cewa ba za a zauna a dinga wuni tare da wata da miji ba gaskiya akwai farin hikima. Yanzu ne na gane cewa ba karamin hikima ba ne da za a ce namiji idan ya tashi zai fita safe ba zai da gida ba sai yamma ko dare. Yadda a ci haka za a dinga dangarewa da mata da miji a cikin gida gaskiya da aure da yawa sun mutu. dan ɗau lokaci kafin muka gane kan na'ura da sauran dabarun da za mu yi amfani da su wajen kawo muku sabon shiri. A yau da dai wakiliyar sashen Hausa a Kaduna ta biyo mana ta bakin mata akan yadda zamantakewa ta sauya. Yanzu da mazan ma zaman kulle ta kama su. Lallai kan zara, kar a ce na yi son kai, amma su ma suna ɗan ɗana yadda matan da ke zaman kulle ke ji kenan wata. Eh, wannan maganar dai ma jita a zauren tattaunawar kuma ji daga bakin mazauna kasar waje da halin da suke ciki. Muna kuma tafe da kaɗan daga cikin amsoshinku daga Facebook. Ka jama'a sai ku biyo mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. bari mu fara da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abuta wato shin wani irin hali kuke ciki yayin wannan annoba ta cutar coronavirus da ta zama ruwan dare gama duniya ga kuma yadda kuka amsa mana. Abubakar inda ya muna cikin rudu tsananin fargici da halin matsi Sai amsar Jamilan Ado Salati goma ga annabi Rijau da fatan Ado Salati goma ga annabi Rijau inda suka ce to mu dai yau tsuntsu biyu za mu jefa da dutse ɗaya. Na farko dai ba mu ji daɗin bullar wannan annoba ba. Na biyu kuma ba iya cewa mun ji daɗin kafa dokar hana maza fita waje da aka yi saboda ɓullar wannan cuta. Domin yanzu dare da rana muna rungume da mijinmu Ado Salati goma ga annabin Rijau. Saɓanin can inda aka fito. To sai kuma amsar It Yahaya Ahmad Manga inda ya ce mu dai zamfara lafiya kalau muke ba mu da wata damuwa komai na tafiya lafiya sai dai komai ya yi tsada. Shi kuma Awali Isa cewa yayi muna nan mu muna tuba zuwa ga ubangijinmu mai kashewa mai kuma rayawa. To shi kuma Sani Hamidin Sani daga jihar Niamey Nijar cewa ya yi salam filin yau da gobe hakika mu talakawan Nijar muna cikin wani kangi sannan an tilasta wa jama'a zaman gida wanda sai ka fita za ka sami abin da za ka kawo wa iyalinka. Ya kamata gwamnati ta taimaka wa al'umma da abinci domin rage mana raɗaɗi. Muna fatan Allah ya kawo mana ƙarshen wannan cutar. Amin. Buhari Yahaya Unguru daga jihar Yobe ya ce hakika mun tsinci kanmu cikin hali na rashin tabbas musamman da aka samu wani mutum guda da ake zargin yana ɗauke da wannan annoba ta COVID-19 a cikin garinmu na Unguru jihar Yobe. Fatanmu dai Allah ya kamana ƙarshen wannan annoba a duniya baki ɗaya. To zara shi kuma Umar baban yaya sabon gida cewa ya yi. Halin dai babu daɗi. Fatanmu Allah ya sa mu ga ƙarshen matsalar cutar kawai. Sai amsar Faruk Muhammad da wakin kudu Kano inda ya ce mu talakawan Najeriya annobar mu ita ce zazzabin cizon sauro wato malaria COVID-19 ta masu mulki ce da masu kuɗi. Allah ya bamu shugaban da zai yi mana maganin malaria a ƙasa ta Najeriya. To shi kuma Ismail Wai Sha'aibu cewa ya yi. Gaskiya muna cikin wani matsanancin hali. Sakamakon tsare mu a gida babu wani tsari da gwamnatin Najeriya ta yi akan hakan. Amsar Zubairu Lawal Musa Fataskun ya ce yau da gobe sai dai Ubangiji Allah ya kare mu daga wannan cuta ta COVID-19. Sai kuma amsar Yunusa Aliyu inda ya ce abubuwan da muke ciki shine muna ta roƙon Allah ya kawo mana sauƙin wannan annoba muna ta istighfari saboda laifukan da muka yi masa wanda muka sani da wanda ba mu sani ba kuma dai mun gode wa Allah saboda abubuwan da sauki sosai Tanimu Jafar ya ce halin da muke ciki sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un To shi kuma garba na halikan kan bakin cewa ya yi. A gaskiya muna cikin matsin rayuwa na ƙara fuskantar talauci da yunwa. Amsar baban gida Muhammad Karasuwa daga jihar Yobe ya ce mukan babu COVID-19 amma akwai rashin kuɗi da tsadar rayuwa POA ku huta lafiya. Shi kuma Musa maina kan dalwa bukar cewa ya yi. Gaskiya muna cikin matsala. Fatanmu Allah ya kawo mana ƙarshen wannan cutar. Isa bakaniken waya Saddam daga jihar Kebbi ya ce salam VOA Hausa yau da gobe gaskiya lamarin al'umma suke ciki sakamakon wannan cuta ta coronavirus abin tausayi ne. Saboda haka na addu'ar Allah ya kama a ƙarshen wannan cuta a ƙasar mu Najeriya da ma duniya baki ɗaya amin. To jama'a sai kuma amsar mu ta ƙarshe a yau daga wurin Malam Awwal Awwal ya ce mu sai dai haƙuri ko babu corona yaya talakan Nijar yake balle ga hannu ba kuma. Kamar sauraro mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu Abokin aikinmu Haruna Shehu mararraban Jos ya ɗan tattaro mana bayanai akan yadda 'yan uwanmu mazauna ƙasan waje ke je Yanzu bari mu ji daga 'yan Ingila. Sunana Dr. Aliyu Musa shi a nan ingila yau kusan sati biyu kenan muna zaune a gida da ni da iyali na kamar yadda gwamnati ta ba da umarni saboda wannan annoban ah, corona wadda ta addabi duniya tunda aka a makaranta suka nuna mana ga abubuwan da za mu je mu duba kulliyomi za a buɗe akwai website a nan inda za mu buɗe kullum sai a shiga a kwamfuta wani lokacin koya mata wani lokaci mahaifinta ta koya mata ko kuma yaninta su koya mata wannan lokacin da muke da shi inda shi ne babban damar da muke da shi da za mu tabbatar da ba mu yada ba kwayar cutar nan ba to a tabbatar da an kiyaye idan aka kiyaye to allah zai taimaki mu har mu ci wannan jarabawa na augustine gado ina da zama a nan south east london sati biyu kenan na cikin daki babu fitan waje zaman cikin daki dai zaman wuri daya ba karamin abu ba ne gaskiya takan kawo takan daurawa mutum kai sosai um, tun da makonni biyu kenan tun da muka samu kawunan ma wannan yanayi gaskiya idan na tashi da safe nakan yi du'a'i yadda ya kamata idan na kare du'a'i sai na dawo na eh, shirya abinda zan karya da ita bayan na karya sai na yi kokari na yi karatu abin da ya kamata na yi na kare karatu sai in dan huta in ɗauka waya na in yi gaishe da mutanen da ya kamata mu yi gaisuwa in gaya masu lafiyan jikina da kuma yadda abubuwa ke faruwa a wannan bangaren ba na wasa da motsar jiki domin idan mutum bai hankali ba ana cin abinci ana kwanciya wuri ɗaya yakan zama illa ga ga kiwon lafiya shi yasa na kan yi kokari na ganda cewa na fita waje na motsa jiki ku biyo ni ku gan shi kafa ɗin yadda nake guje-guje a nan yana taimakawa sosai filin ba wai babban sake ba ɗan kalila suke amma tana taimako tana taimako to yayin nan a waje na fita idan na fito sai na kama hanya na zo kamfak yawwa hagan kamfak ɗin kenan sai na yi ta guje-guje na a nan yana taimakawa sosai wani ina kokarin in ganda cewa kowanne mako na fita ran lahadi in je in siya kayakin da zan iya in siya da zan amfani da shi a cikin mako ina lectures nawa online ana ba da shi yakan tura video messages sai mu saurara duk wata ac da nake da shi sai ni kuma na yi research na watan da akwai electronic um, library ko ina akwai uh, e-library so I just log in the research now sai mai submitting online and karatu la tafiya lami lafiya Allah dai ya kare mu daga wannan wallahi. Yanzu dai Amina satinmu na hudu kenan muna aiki daga gida. Ta yaya zaman gidan ya fara hawa kai ko dai kina jin daɗin hakan? Ya ba ƙarya ni da ina jin daɗin aikin nan daga gida. Da lalle na a hannu ɗaya nake aiki wata wata Wataran kuma ki ga kan da rabin kitso. Kullum ina cikin girki iri-iri. Sai dai na ɗan fara gajiya da girkin dai. Sannan nakan ɗan so in fita waje in motsa jiki amma ba dama. Saboda haka farin ciki nake yi duk ranar da zan je cefane amma layin da ake yi a waje kafin a shiga kasuwan domin yin nesa-nesa da juna kan sa na dan gaji haka to ke ta zara To gaskiya ni dai wata ran da daɗi wata ran ba daɗi. Kin san yara ma an kulle makarantar su. saboda haka mu muke koya musu a nan gida to sai su yi ta kimiyya su ki nutsuwa su yi karatun amma kuma ina jin daɗin ganin su kuma ina samun damar yin kintse-kintse Aiko na manta in ce ina jin daɗin tada kuɗin motar zuwa aiki. Ni ma dai wannan ya yi min daɗi. Yanzu bari mu kai ziyara zauren tattaunawar mu domin jin halin da 'yan Kaduna ke ciki ƙarƙashin jagorancin Binta Ibrahim. sauraron mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na yau da gobe. Ya muka ji da wannan yanayi da muke ciki na annobar coronavirus. Muna fatan kowannen mu yana bin ka'idojin da likitoci suka bada da shawarwari na wanke hannu da kuma nisantar juna. Allah kuma ya nuna mana karshen wannan annoba. To a cikin zauren namu muna tare da mata wanda zamu tattauna da su akan al'amuran da ya shafi shi wannan cuta da kuma yadda ya shafi zamantakewar mu. Malamai barkanku da zuwa wannan zaure namu na yau da gobe. Thank To jama'a kun ji dai muryoyin mata ne da zamu tattauna da su wanda suka kasance kuma matan aure ne. Ayar hakika kowa ya san cewa a wannan lokaci da aka samu wannan annoba ma'aikata da yawa da 'yan kasuwa da masu zama haka nan ma kowa an ce da ya killace kansa kuma ya koma gida ya zauna. Kenan dai akwai kusanci mai kyau ingantaccen soyayya tsakanin mata da miji a wannan lokaci. Dan na ganin kila zan iya bugun kirji in ce soyayya ta ƙara garuwa ko na ga dukkan kuma kalkallin goshi kuke hajiya. <laughs> Eh, wato soyayya ta ƙara inganta. ganta Romeo ya dawo kusa da Juliet. Soyayya ta ji kara raguwa. A ban gane ba. Yanzu da an gundura juna ai ni wannan zama gaskiya ba abin da zan ce ni dai wannan coronavirus sai dai in ce Allah ubangiji ya nisanta mu da ita Allah ya daidaita mana kasan mu ya da wannan ciwon ga baki ɗaya ta zama tarihi ah, eh, Ba gaskiya coronavirus din nan bata kyauta min ba da ta zo ta sa mijina ya zo ya dankare min a cikin gidan nan subhanallah ko da kuke ta korafin cewa sun zauna a wani wuri ba tashi yana jin haushi na ina jin haushin shi ah. yana galla min harara rara ta gaba. amma ina ganin ke kaɗai ne wanda ya shafa an yi hajiya ke auren ki haka abin ya gaskiya haka ne <laughs> saboda dai mata gaskiya maza sun gudure su zama to me kuke musu ne hana kofa su suka gundure ko kuma kuka gundure su to maza dai suka gundure mu au farawa da iyawa wannan corona ba ta dade ba ko ku kuke korafi ku ce mazan ku suna wani wuri ku kun kosa su zo sun zo a wata ma kwana biyu suke muku tafi to yanzu sun zo mai kon ku tarairaye su a nuna soyayya hmm? dankon soyayya ta kara danko kila ma ta zama cingam kuma sai a ce akwai matsala wannan dai corona mu dai bata haifa mu abin arziki ba to saboda me kika kewa yara suna zuwa ma makaranta ko ba komai iyaye an tafi boko an dawo an tafi islamiyya to kace na ce da dambace-dambacen yara yanzu ya karu kokarin kawo kokarin kawo kara kuma namiji kullum mi komin wancan dafa mun wannan dora mun wannan sauke mun wannan abu kadan kuma a hausa in ya kawo ba. daga kin ce kuma kawo binti ya zama gari ya ce ba a fita kwana da kwanaki ana zaune a gidan ba fita ake yi ba ba ka da tausayi da sauransu anya ba dai ku ne kuma ku fara tsawala wa mazajen ba kuma kun san babu wannan rashin fitan ma mm. shi yake kawo wani tashin hankali da duk sauransu saboda yanzu namiji ko ya kawo ko bai kawo ba yana jira ki dafa ki bashi ban gane ba yana jira ki dafa ki bashi mana saboda yana ganin shi bai fita mm. to sannan bayan bai fita yana tunanin to zaki zauna ki kalle shi ne haka dole ke mace ki san dabarun da zaki a cikin gida ki eh. dafa ki bashi ya ci to dabarun naku ya gane ne to dabarun ne gaskiya akwai hikima cikin cewa ba za a zauna a dinga wuni tare da mata da miji ba gaskiya akwai babban hikima yanzu ne na gane cewa ba karamin zai sake yi kamar yadda idan a waje yake kuma ko masallaci an ce kai ya ji yana da gare da ya ga miss call ɗinka zai dinga gado miki harara. <laughs> ko Wancan ko ko wancan wancan saboda ki kauce ki bar shuri ya saka ta wala zai yi waya Sannan yana zaune a cikin daki mm. sai makociya ta sai ta uh, leƙo. salamu alaikum hajiya ina gajiya muka gaisa mm. sai ta ce hajiya wannan zaman haka kurun ban ce mata komai mm. hajiya wannan zaman sai fa an kai hankali nesa na ce kamar yaya hankali nesa ta ce sai an kai hankali nesa to bayan nan ma mun je wani gida mun gaida mara lafiya mata na zaune a tsakar gida suna ta shafta ina tunanin abin da suke tattaunawa ke. Eh. suke cewa na ce ya zaman gida suka ce zaman gida gida fa gayi nan ana ta bugawa na ce ana ta bugawa kamar ya ce ce an kau da kai watan da su da za su kau da kai da su da mazajen su kin gani maza ya zama ba su da hakuri kenan ko mace ta kai nisan haƙuri a'a wallahi mace ta fi namiji hakuri ko kuke taunan su a'a ba wata ta bai da kuɗi a aljihu ba ya kwanki tarere ya ciki nuna miji soyayya ta ke zai mana wani darasi ai haka mun ga mata Hausawa dama kun san matan yare su suka fi mu nema saboda haka kun ga wannan koronan mata koya mana darasi wanda mu za mu fahimta cewa ni ma ga ya mace ya zama farilla eh, kan ma mu kira shi ba farilla ma ya kamata mu kira shi saboda ya koya mana da yawa kun gani idan mace tana nema ya dora mu sosai to kaga idan mace tunda dai menene na fushi idan kin ce a bada abin da Allah ne ya ce kai za ka yi to amma shi ma ai bai da shi ne sai a ringa mashi uzuri to ai shi ne ya ce ya zame mu darasi mu matan Hausawa wannan sai ya zama ma mai kishi saboda ba mu san abin da gobe za ta haifa ga da akwai tanaji eh, Ya to ke gani da rigima rigime zai ragu eh. saboda ba ni in yi kaza a abu ina gida to kina da tsohuwa a je ki sai ki dauko kin ga rufin asiri ya ni wata rana shi ke kicin nake idan na ga ya mutsi yana so ya kira budurwarsa a wani ki ba shi hanya in dai san abin da yake bukata zai ba shi hanya shige kicin to amma amma an ce kowane um, tsanani an ce akwai sauki sannan kowane abu ya zo dama akwai hikimar yin haka to ba ganin wannan wani dama ne ake da shi na cewa eh ku karanci akwai wani yanayi da mazajen ku suke ciki da ba sa tare da ku don ku ƙara sanin hanyoyin da za ku bi wurin tarariyo su da kuma janyo su jikin ku a ƙara zama ɗaya sosai din. Ni ba kwata-kwata ban ga advantage ɗin wannan zaman ba. Ai kuwa. Ko? Ke ya cutar da ke kuma wayan ga wayan matan suna ta kiɗe-kiɗe. Yana nan suna ta suna ta aikowa ta Facebook da WhatsApp suna kiɗa wai suna murna. Wannan suna corona kawai don jin daɗin su. Mm. wallahi da ra'ayi ke kalle ba macen da namiji zai zauna mata a gida wallahi da sunan ya wuni a cikin gida ta ta ji daɗin rayuwarta yau ya wuni gobe ya wuni eh. jibi ya wuni eh, babu daɗi babu daɗi wata yau da tana da wata kawa da ta zo yau da safen nan ba wai wani lokaci ba da ta zo ina jin ma abin da ya dame ta ta zo ta ɗan gaya min da ta ɗan ji sanyin zuciyarta tana zuwa take ce min na ce ya mai gidan ya kowa da kowa ya zama wuri daya sai take bani labarin cewa ai ma ya dawo yana nan da sai shekara bai zo ba wata takwas wata bakwai bai ma zo gidan ba to yanzu da Allah ya kawo shi wannan yanayin wannan lalura in ya zo iyalin ma kansa tun da ya ga an yi sati ɗaya bai san ganin su zai kulla kanshi a cikin daki yana daki idan ta girki ita kanta da kanta ba ma shi ya je ya ce fanan ba ita da kanta ne za ta je ta dan yi ce fanan ta kawo ya taho ya ta zo in ta dora ta gama ta kai ta aje mishi kan dainin ba ma bai damu da ya ganta ba ita kanta ba ta damu da ta ganshi ba wa an gama dokin kenan eh to ita kuma ta zaki dai kenan ma ta san dauka na daman su samu soyayya da na ji wannan ba soyayya ba ce ake samu ko ce zama da saki na ji an fara cewa yi wai a yalwata gadajen haihuwa a asibiti nan da wata takwas wata tara za a magana haka shi kuma wannan jawabi ne ta gundure mutum ya gundure dan a bakin ta na fara jin wannan jawabin mm, na wannan malamar ne mm. yi bayani to haka yake eh. amare amma ko eh, gaskiya eh, ba ne iyayen gida a ah, to akwai abin da kuke wa mazan ba abin da ake ba da iyayen gida hmm. amare ne kamar wa'anda hmm. su ne ake sa ran za a samu za a ibi babies <laughs> jariran da wata takwas sai a gyara mutanen cis sai wannan gabar ah. ya ma nan gaba gaba idan aka ƙara wata ɗaya na wannan <laughs> za a samu sabani wallahi ko abin da ya lodan godan abin da ya tara account eh. <laughs> kin gane eh, ga shi ya gane ba wani mai shigowa eh, ba wani kuɗi ake ba wani kuɗi taimako ake yi ba hmm. na ga indomi ne kwaya biyu wani wurin kwaya hudu da shinkafa loka ɗaya wake loka ɗaya wani ma rabin loka ake wanda ma bai kamata in ma gida gida da mutane bai kamata ci ɗaya za a cinye abin da ake bayarwa wani indomi guda biyu ne da gwangwanin mai to an godan abin da yake da shi a account sai yau ya je ya cire gobe ya je ya cire kwarai kuwa to amarya ita kuma dole idan tana buƙatar abu dole wanda abubuwa da take buƙata da tana bashi ba daga kafa dai wallahi zai fa dawo ya fara cin uban amarya ango da aka kara wata dai ana wannan zaman to amma babu wani hanya ne da za a fito a amfani da wannan damar da ake da shi na zaman ɗaɗɗin ciwon na corona wurin inganta rayuwar aure wani hanya ke ganin za a bi wurin kowa ya zama salamun salamun kai kin ji daɗin zama da mijin shi ma bai samu damuwa ba ki kiyaye shi haƙuri ki gane ba ki gaba kanki kira ƴaƴanki ki ja musu kunni eh, kan su ja miki banda wasan nan banda eh banda tsalle tsalle nan su kama kansu ke ma ki kama kanki ce zo ki kawo min abinci ba kuma wance zo ina bukatar ka zaki ki yayi kanki kina kicin kina daki soyayya kike so kira dan autanki ku yi soyayya ku ki soyayya maliyo da ƴaƴa dalin su ne su yi ba sannan kuma dole wani abu dole sai mun dinga rage ba ni ba ya abin da dai yanzu ni eh, ba ni ba sai mun dinga ragewa saboda mu ma mun ga yanayin da ake ciki mm. abin nan dai ita ce kuma magana daya mm. duk abin da zai rage fitina tsakanin mata da miji shi mai azamantakewan nan dai ne ba mm. mata dai ni ina kiran su ina jan hankalin su a yi nema. To yanzu da babu daman fita a ce a nema tun da dai ko sana amma an je a dakata. Babu mafita wani hanya za ta bi wurin ganin cewa an zauna lafiya ita da shi wannan dalin dalin din. Hajiya guntun gatarin ka ya kusa. Haka ne. Ajiyar nan dai ta da mm. in dai an taɓa ɗan nema. To mm. ita za a yi da eh. ita. Yanda duk za a sarrafa abincin gargajiya ko yaya dabarun mana wannan. wasa ya fi a ce ba a komai mm, sosai sai da yawa da ana jiran shi sai ya dawo ya bada mm. to koya kin san hikimin mu ta mata mm. koya ana dan yayi cefa ne An bai yi cefa ne ba wani wani ma sarrafa in tana da abincin ta ba sai da mata taliyar ta to sai kokari ta dafa ta ne dan yaji ba ni ba ni ko da mai da yaji ne ni ba ta ba abinci kurin abincin mu na gargajiya su shashaka su dan eh, wanda ba su da wuyan sarrafawa da su tubani hmm. da sai a koma cikin shi hmm. su a zauna a ita alayi Allah ya kawo mana karshen wannan matsala haka ne wani fata kuma da addu'a kuke da shi a game da ciwon nan da kuma shawara akan cewa a dai ƙara dai bin dokokin da likitoci suka faɗa. Gaskiya eh, jama'a ya kamata mu ƙara kiyayewa wurin tsaftace hannayenmu. Da um, nisantan. Da nisantan um, eh, cunkoson jama'a har ma kin tana mun yanzu ma haka tsakanin mu akwai <laughs> tazara sosai saboda ni abin da muke amfani da shi kayan aikin nan yana daukan murya a ko ina ne shi yasa eh, abin mahadari yake ba ne yau mu ne muke wurin mita nawa tsakanin nan da hajiyawa eh, <laughs> Allah ya kawo mana karshen wannan al'amari kuma mutane a ci gaba da zama a gida kamar yadda aka umarce mu da mu ci gaba da zama a gida da ana yi ne saboda kare lafiyar mu sannan kuma shugabanni su yi adalci su san cewa akwai talakawa waɗanda dole sai sun fita sannan za su nemo abin da za su ci a yi adalci a yi musu adalci a taimake su a rage fushin nan saboda wani adalcin sai a duba idan aka duba a duba waɗanda za a ba in ma za a raba ba talakawa wani abu ne da Allah shugabannin mu su yi kokari su kula su duba su san waɗanda za su ba in can an ce a ba da kwalin indomi in an ba su kwara biyu suke badawa mm. to sai a kula a san wa'inda za su ba su rika kula da wa'innan abubuwan saboda ana cikin matsala gaskiya da dama wasu sai su kwanaki ba su tsora sanwa ba wasu kuma su kwana biyu wasu kwana uku kinga ko aure zai samu matsala mm. um, Ya wannan gwamnati ya tsotsan ba daidai Allah ya yi su ba wani ya fi wani dan Allah dan annabi da consider makotan mu wa'inda mu mun ci su ba su ci haka yake in dai har ka lura makocin ka kai kana da shi makocin ka ba shi da abin da zai dafa ya ci dan Allah dan annabi yanzu wato baka hango hayaki a gidan shi na yau eh wannan lokacin da ake ciki na taimakon juna ne ka diba abincin danye ne zaka ɗiba idan farfe ne zaka zuba a kula ka aika mu makocin ka ka aika mai da shi dan Allah dan annabi mu dinga taimaka ma juna mu takaitaccen shirin a wannan lokaci. Insha Allahu rana ita yau za mu ji ta bakin maza. Yanzu dai a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa Zahra Aminu Fage da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗansa Daniel Brown da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmuwa a cikin wannan shirin. Ni ce Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC na ke sallama da ku. Ku huta lafiya. talon na da mu ne.